bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 23 kenan ga watan 6 shekara 2016 miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da kuma tafsirin sa daga nan masallacin jami'ar Abubakar ta fawa balewa a birnin Bauchi muna karatu a cikin suratul an'am mun yi karatu har zuwa aya ta 105 za mu tashi daga aya ta 106 amma saboda gudun da muka yi na karancin lokaci ya sa mu yi sharhi mai kyau ba wa aya ta ƙarshe don haka za a karanta ta tukunna wa kazalika nusarrifu ayat sannan sai a karanta aya ta gaba Allah ya mana muwafaka na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ubangiji madaukakin sarki yace wa kazalika nusarrifu ayat wal yaqulu darast wal nubayyinahu ya ya'lamun Allah ce kamar haka ne muke bayyana ayoyi daki daki domin kowa ya gane wal yaqulu darasta domin su kuma su rinka cewa ka koya ne ka karanta ne wato ka farauto karatun ne a wurin waɗansu waɗanda su ma mutane ne irinka wal nubayyinahu ya ya'lamun mu kuma don mu yi bayanin sa dalla dalla filla filla ga mutane waɗanda suke ganewa mutanen da suke sani wannan ayar tana nuna mana cewa wato mutane kashi biyu ne wajen alkur'ani wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka alamu bil mufsidin kamar yadda Allah ya ce akwai masu imani akwai wanda ba sa imani waɗanda suka yi imani su ne wanda Allah ce wali nubayyinahu li qaumin ya'lamun ay alladhina ya'qilunahu wa ya'unahu wa yafhamunahu wa ya'maluna bima bima fihi mutanen da suke sani suke ganewa da su Allah yake yi ana su ne wanda ake musu bayani don su gane sauran kuma wal da rasta su kuma sai su rinka isgili wa alqur'ani suna ce alqur'ani ba gaskiya bane kai ma ka koya ne daga wurin mutane shine ma'anan wal yaqulu darasta wannan darasta din bi ma'ana talabta darsahu ka nemi a koya maka a wurin waɗansu mutane yan uwanka wannan darasta din yana da kira'o'i guda uku cikin alqira'atu saba akwai masu karanta wal yaqulu darasta sune masu yawa akwai masu karanta wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqawmin ya'lamun shi wanda suke karantawa da wannan sune wato kira'at ibnu kathir al maki da kuma kira'ar abu amr suna karanta wal yaqulu darasta akwai kuma mai kira'ar wal yaqulu darasat wal nubayyinahu liqaumin alamu. kira'ar wal yaqulu mun fassara shi shine ma'anar su rinka cewa ka koya a wurin mutane mai kira'ar wal yaqulu darasta mufa'ala kenan kun yi darasa da waɗansu ne kuna yi kamar yadda yace majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum to kun yi mudarasa kuna yin kuna karatun ne tare kai ka koya musu wani ba su ma su koya maka wani abu sai ka dan ɗebo a wurin su darasta kuma a wurin su kawai ka koyo akwai kuma kira'ar wal yaqulu darasat ita kira'ar ibnu amir da yake karanta wal yaqulu darasat an yi maganganu da yawa da yawa na malaman tafsiri amma imam al-qurtubi yace ahsanu ma qila fihi wato mafi mafi kyan tafsirin sa shine li alla yaqulu in qata'at kada su zo suna cewa darasat kenan an yi ta kare ma wato muna yin bayanin sa dalla dalla don kada a yi magana a dunkule shi yasa Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl ba magana ce kaman zaurance a dunkule ba inda an yi a dunkule da su ce darasa takurun rus ta kare ya gama fadar sa ya tashi ban ma gane komai a ciki ma nafqaku kafiran mimma taqulu kamar yadda mutane annabi shu'aibu suka gaya masa to kada ya zama sun samu ƙofa da za su ce haka shi yasa walinu bayyinahu ya ya'lamun muna bayani dalla dalla don kowa ya gani jama'a an fahimta yana daga cikin wato izgili na waɗanda ba su yi imani da ƙur'ani ba sai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙur'anin nan a wurin waɗansu ya ji ba daga wurin Allah ba ne shi yasa suke ce asatirul awwalin iktatabaha an gane wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa dura suna ce wasu ne suke taya shi shine darasta din ko darasa ko darasta wasu ne suke taya shi yake samo abin da yake faɗa shi yasa Allah yake faɗa akan ɗaya daga cikin su kafirai yace innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'sar in hadha illa qaulul bashar wannan wurin maganan mutane ne suwaye mutanen da ras da aurin su ka koyo an gane maganar to Allah madaukakin sarki yace wala kad na'lamu innahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar mun sani suna cewa dan adam ne ya koya musu ya koya masa shine ma'anan darasta ko darasta din to aya ta gaba ubangiji yace ittabi ma uhi ilayka min rabbik ka bi abin da Allah ya saukar maka Allah ya sani da cewa wannan saukake ne daga wurin Allah lakin Allah ya shahadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi in ma suna cewa darasta ka koya ne a wurin wani to Allah ya shaida cewa daga wurin sa yake don haka kai ka bi abin da aka saukar maka la ilaha illahu babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai ga abubuwan da suke faɗa din abubuwan da suke faɗan nan ba zai cutar da kai ba amma wannan abin da ka kaje ana gaya maka ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik waɗanda suka gabace ka su ma an gaggaya musu irin waɗannan amma magana ba ta cutarwa magana ce ne za a faɗa za a cutar da kai zai iya kaiwa har a taɓa kama amma kai haƙuri kada ka ce haka zai hana ka bin abin da Allah ya saukar maka shine ma nan ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen shine Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku na'am ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم walau sha Allah ma a shirku inda a ce Allah ya so da basu yi shirkar ba ma wa ma ji Allah ka alaihim hafi mu kuma bamu sanya ya ka ba ka zama mai kiwo ko mai gadi ko mai kulawa da al’amuransu mai bin diddigi a mai suke yi sun yarda ba su yarda ba sun yi imani ba sun yi imani ba wa ma an ta alaihim bi kuma kai ba wakili ba aka naɗa a kansu ma'anansa walau sha Allahu ma ashraku ai ballahul mashi'atu wal hikma inda Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya tara mutane dukkansu sun yi imani amma Allah madaukakin sarki ya ga dama ya bar mutane kowa ya bi abinda ya ga shine zai zaba kuma Allah ya sa mutane wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min akwai kafiri akwai mu'mini to Allah bai ga dama ya tara mutane duka su bi addini daya ba awalam ya asil na amanu allahu ya sha'u lahadan nasa jami'a walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida walau sha'a rabbuka ma fa'alu walau sha'a rabbuka walau sha'a rabbuka maqtatal ladina min qablihim inda Allah ya so da ba a rika irin wannan abin da ake ba amma Allah ya ga damar mutane su rarrabu wanda ya kama wancan wanda ya kama wancan saboda kowa ya kama wato hanyar abinda Allah ya yassare Allah ya dora a ƙarshe ina zai ci. wanda ya kama hanyar wuta wanda ya kama hanyar aljanna Allah ba zai halicci wuta a banza ya zama ba wanda zai shiga ba saboda haka wanda ya kama hanyar yana son wuta sai a bashi dama ya je shiga wanda ya kama hanyar aljanna fa sanu yasiruhu lil yusra sai a sawwaka masa don ya samu aljanna wa ma ja'alnaka alaihim hafiza mu ba mu sanya ka ba akan su ka zama hafizan bi ma'ana hafizan tahfazu aqwalahum wa a'malahum ba mu sanya ka ka zama kana kiwon su me suka ce me suka aikata ba ruwanka da wannan wa ma anta alaihim bi wakil ai wa ma anta alaihim bi muwakkal ala arzaqihim wa umurihim in alayka illa albalagu kama qala ta'ala fadhakkir inna ma anta mudhakkirun lasta alaihim bi musaitir kai ba mu sanya ka ba ka zama mai kiwo mai kula da dukiyarsu ko mai kula da wato al'amuransu ba ruwanka da wannan harkar ka ita ce ka yi wa'azi inna ma anta muzakkir in alaika illal bala amma shiriya da datarwa da a karbi in ka faɗi abubuwa na shiriyar wannan kuma yana hannun Allah ne fa inna ma alaikal balag wa alaina alhisab to shine Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku rika zagin waɗanda suke kira koma bayan Allah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm su kuma sai su zagi Allah saboda ta'addanci ba tare da sani ba kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka ne muka kawata wa kowace al'umma irin aikin su summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijin su ne makomar su take fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai Allah ya musu labari ya labarta musu abin da suka kasance suna aikatawa mala yace yaqulu Allahu ta'ala nahiyan li rasulihi sallallahu alaihi sallam wal mu'minina an sabbi alihatil mushrikin Allah madaukakin sarki ya hana manzan Allah sallama da kuma mu masu bin sa kada mu rinka zagin allolin waɗanda ba musulmi ba kada mu zagi addinin su kada mu zagi abin da suke bautawa kuma bayan Allah mu yi musu wa'azi mu gaya musu abin da ke ciki na kuskure mu gaya musu abin da ke cikin addinin musulunci na daidai amma ba sai ya kai ga kaci mutuncin addininsa ko kaci mutuncin abin da yake bautawa ba saboda a sakamakon haka shi kuma sai zagi addininka kai kuma addinin ka yana da tsadar da wato ba za ka iya sayar da shi ta hanyar ka zagi addinin wani shi kuma ya rama ba saboda ka san in ka zagi addinin sa shi ma yana da freedom of expression shi ma sai faɗi abin da yake so shi sai zagi naka addinin sa yana da tsadan da za a iya hada shi da musulunci ne ka zage shi ya rama sannan ubangijin da ke bauta ma kuma bayan Allah ya kai naka tsada ne saboda haka sai kai sai ka kame naka wato wannan wannan wannan wata hikima ce a tare mai girma wanda malaman makasudu shari'a suke amfani da ita wajen bayyana manufar addinin musulunci kamar yadda ibnu kasir ya ce wa in kana fihi maslaha ai akwai maslaha a ciki wanda suke bauta kuma bayan Allah ai duka batil dalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda suke kai barna ce amma in ka zo sai dai ka nuna barnar amma karka yi zagi ka nuna cewa wancan ba daidai bane shi sa Allah ce Allahu khairun amma yushrikun da Allah da wancan wanne bi alheri sai kai bayani su gane a ilahu ma Allah akwai wani wanda ba Allah ba sai kai bayani akan Allah su gane Allah amma in ka ce ba za a gane Allah ba sai ka zagi wanda ba Allah ba su kuma in sun tashi sai su yi mai saboda su ba san girman Allah ba kai ka san girman ta to kai kuma ka ja mata zagi kenan an fahimci wannan ko shine cewa in ka kana fi maslaha duk da cewa akwai maslaha in kai zagi illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'zamu minha sai dai in ka zage su za a samu barna wadda ita ta fi girma saboda maslahar wahiyar muqabalatul mushrikina bisabbi ilahil mu'minin shine su kuma in sun zo sai su juyo ta hanyar zagin ubangijin ka kai wa huwa Allahu la ilaha illa hu shine ubangiji ko mai girma da daukaka zaka so ka ji ana zagin Allah ne girman da Allah yake da shi a zuciyarka da girman da wato addini yake da shi a zuciyarka ba za ka so ka ji ana zagin su ba to karka tsokano abin da zai sa a zage su ko da a cikin wannan din akwai amfani in ka zage su ai za ka bore kuma in ka zage su wani zai gane wancan din shirme ne ake yi amma saboda in ka zage su za su rama in su rama kuma ba kai za su zaga ba za su zaga ubangiji ko addini to sai ka bar su karka zage su jama'a amfanci wannan ko ne ke cewa kama abin da aka roto daga abdullahi dan abbas cewa su suka ce ya muhammad na an sabbi alihatina ji wannan rabbaka fanahahumullahu azza wa jalla an a awtanahum mashirkai suka ce kaga muhammadu ka dade kana zagin allolinmu muna maka shi ko ka daina zagin allolinmu ko ma mu fara zagin naka ubangiji shi ne Allah ce to ku daina zagin su ba shi kenan ba fa yasubbullaha adwa su in sun zo su kuma sai su zagi Allah madaukakin sarki adwan a kira'a ruduwan a wata kira'a amma duk ma'anar ɗaya ce an gane ko sai su yi haka ta hanyar wato ruduwanan wa zulman ta hanyar zalunci da kuma wuce gona da ini in ka zagi Allah su sau ɗaya in sun zo zagi naka sau nawa zaga ba sau ɗaya ba sannan kai in naka zagin da kai kawai ka ce barna ce su kuma ba za su ce Allah barna bane sai su faɗi baƙar magana mai muni akan Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira shine ce fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm yace wa min wa min hada al a cikin wannan wa huwa tarkul maslahati li mafsadatin arjahu minha yana daga cikin abin da za mu gane daga cikin ka'idojin addinin musulunci masu muhimmanci Shin abu yana da kyau a addini amma in ka san in ka aikata zai jawo barna maka ko wa addini ko wani sai ka haƙura ka bar abin kullum abubuwa addinin musulunci ku gane an gina addinin musulunci ne akan wata babbar gada gadan nan tana da ɓangare biyu na mai tafiya da mai dawo ko ba wata hanya da take kan guda ta iya kai mutum ko ta dawo da shi sai wannan hanya hanya mai tafiya ita ce jalbul masalih hanyar mai dawa ita ce dar'ul mafasid akan wannan aka gina musulunci duk wani hukunci da kaje a cikin addinin musulunci yana tafiya ne akan wannan gadar ne duk abin da kaga musulunci ya ce a yi ko kar a yi to yayi ne don ya kawo amfani ko amfani a addinance wanda za a samu a lahira ko amfani a duniyance wanda za a samu a rayuwar ku ta yanzu don kiyaye zaman ku da mutuncinku da ku. sai kuma darkul mafasid an gina musulunci akan rushe duk abin da zai kawo barna barna akan addini wanda zai kawo illa ko cikas a lahira ko barna a rayuwa wanda za ta iya kawo cikas ko matsala a rayuwar ku ta yanzu duk abin da ka san wannan abin zai kawo amfani wa ɗan adam a lahira ko amfani wa ɗan adam a duniya to musulunci ya zo da shi in ma baka taba karanta ba ka yi shi kawai musuluncin dama asalin tsagwaron bukatar ta shine a kawo amfani ko da baka karanta ba addini an ce eh ko a'a in dai akwai amfani ga ɗan adam a duniya ko akwai amfani ga ɗan adam a lahira to wannan abun shine dama musuluncin ya zo da shi ko da baka iso wurin a karatu akwai hadisi ko ba hadisi in dai mai amfani ne wannan to dama asalin sakon muhammadu rasulullahi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan in ka san wannan abun akwai barna akwai cutarwa ga bil adama ko a wannan duniya ko cutarwa gare shi bayan ya mutu a lahira a wurin Allah to wannan abun dama asalin abun da musulunci ya zo ya yaka kenan ko baka karanta ba dama abun haramun kun gane wannan abu ku gane wannan ka'ida ka'ida ce jalila wanda take da girma kuma tana da muhimmanci kowa ya santa da malami da wanda ba malami ba duk abin da ka gani mai kyau to dama musulunci ya ce a yi shi ko baka iso wurin a karatu ba in dai mai kyau ne shi yasa duk abin da ka ga an ce a yi a musulunci to wallahi akwai amfani ga dan adam sai dai in kai ne baka gane amfanin ba sannan duk abin da ga Allah ce kar ai akwai cuta ga dan adam dan adam din kwakwalwarsa ta gane ko bata gane ba to aka samu mai sauki wanda ka riga ka gano to kawai haramun ne in akwai cuta a cikinsa aina ba ku misali akan haramta giya matakin farko na haramta giya shine Allah ya ce wa mutane suna tambayar ka akan hukuncin giya sai ce ka ce musu giya lalle akwai advantage amma akwai disadvantage kuma sai Allah ya ce wa aka akbaru min naf'ihima disadvantage din yayi yayi outweighing din advantage wato rashin amfanin barnar illar ta fi yawa sama da amfanin don haka a ƙarshe dole a zuwa ce haramu duk abinda kaga cewa amfaninsa bai da yawa rashin amfanin ya fi yawa ko da akwai amfanin to haramun ne ballantana abinda dama bai da amfani kan to ana iya samun abu ɗaya akwai amfani akwai rashin amfani to sai musulunci dubu wanne ne ya fi yawa in an samu rashin amfani ne fi yawa sai a ce haramun in an samu amfani ne ya fi yawa sai a ce halal ne duk da cewa akwai rashin amfani kuna ganewa yanzu misali wannan ayar da Allah ya ce kada ku zagi allolin da suke bauta wa koma bayan Allah su kuma sai su zagi Allah za ka iya ɗaukan misali na duka biyun a cikin wannan ayar akwai abin da ya shafi jalbul masalih jawo maslaha shine saboda musulunci yana so ya kiyaye mutuncin ubangiji kuna gane magana saboda maslaha ce ai kiyaye mutunci da girma da daraja da ɗaukaka ta Allah saboda wannan duniyar ta Allah ce amma a zo cikinta ana zagin Allah abun yana da girma a wurin Allah to saboda a kiyaye wannan girma da daraja da ɗaukaka ta ubangiji cewa kar a zage shi sai Allah ce kar a zagi wani wanda ba Allah ba kun fahimci wannan in muka je ta ɗaya ɓangaren ai a yi shiru ba a zagi wanda ba Allah ba akwai matsala saboda ya kamata a zage su yaya an bauta wanda ba Allah ba ko ba da zage shi ba to sai musulunci ya ga in aka ci gaba da zagin su akwai amfani amma akwai illa illar da amfanin wanne fi yawa illar sai musulunci kar a zagan saboda haka ko akwai amfani sai a ce a haƙura da amfanin saboda rashin amfanin ya fi yawa kuna gane wannan ka rike wannan a matsayin ka'ida ce da za ta jagorance ka ka na rayuwa kafin ka yi tambayan abu yana da kyau ko bai da kyau za ka iya aunawa ka gane ta za a ce haram ne ko za a ce halal shi yasa duk abin da kaga Allah ya haramta akwai illa ne ko da akwai amfani illar ta fi amfanin yawa wanda yake shan giya akwai amfani ko babu akwai inda babu ba zai sha ba inda babu ba zai sha ba wanda yake shan kwaya akwai amfani ko babu amma da amfanin da illar wanne ne yawa a ne ke ko shi mai sha ya san illar ta fi yawa wannan dalili ne sa aka haramta shan taba sigari akwai amfani ko babu akwai amfani ko ba komi dai akwai gaye a ganka gara wani haka ko ba komi ba in za ka daure yana daddade maka baki kana jin waye kana ta tari kana ta waye amma dai za ka ɗanci kasuwa kan to amma wannan amfanin ya kai cutar da wato ya kai tsadar cutar da za ta iya jawo maka ya kai tsadar kudin da kake kashewa akan abin da ba abinci ka ci ba kai baka ci abinci ba kai baka sha ruwa ba kai mai kai an ce ka sha amma da gaske ka sha baka sha ba kai kuma baka ci ba to mai kai ka bata kudi to wannan abinci yasa sai aka ce haramun don haka baka bukatar ka ce wa mutum a bani aya kafin in daina shan taba shine illar tafi amfanin yawa shikenan shine dalilin ka jama'a kun gane wannan to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan malamai suke cewa mu yi la'akari da wannan wato babban jagora ne gare mu akan yadda ake gane addinin musulunci an gane ko an gina musulunci ne akan jalbul masalih jawo amfani wa mutane wa darbul mafasid da kuma tunkuɗe musu barna mu je gaba to kafin annan Allah ya ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum ibnu kasir yake cewa akan irin wannan ne hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sahih bukhari wanda abdullahi ibn amr ibn al-as ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa wanda ya zagi iyayensa shi da sabai suka ce a ya mutum kuma zai Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayensa aka ce ya mutum zai zagi iyayensa ya ce ka zagi uban wani shi kuma ya rama da aka asali waye zagi iyayenka kai ka zagi su in ka zagi iyayen wani akwai morewa ko babu amma in ya zo zagin in ya zage ka kai kuma ciwon da yake ciki da morewan wane ne maka illa don haka amfanin da zaka ci don ka zagi wani da illa da za ta same ka in an zage ka wane ne fi tsada illar sai zama haramun ne ka zagi uban wani kaga manzo Allah sai ya gama yace Allah ya tsine ma duk wanda ya tsine wa iyayensa suka ce wai zai tsine ma iyayensa yace duk wanda ya tsine wa uwar wani ya tsine wa uwarsa da yayi saboda bayan da zaka ka zagi uwa ta kace ni kuma zan yi shuru ko ban fada da karfi ka ji ba dai ni ma zan yi tawa to kaga shikenan kamar kai ne kake tsine wa uwarka da kanka amma baka so ka tsine mata sai kake ce ka kana so ka sa wani ya tsine mata an fahimta jama'a kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum Allah ce kamar haka ne muka kawata wa kowace al'umma abin da suke ai kama zayyana li haula'i alqawmi hubba asnamihim wal muhamata laha wal intisar kazalika zayyana li kulli ummatin min al-umam al-khaliyati ala ad-dalali amalahum alladhi kanu fi saboda in kai kana ji da naka ubangiji su ma suna ji da nasu ai kazalika zayyana li kulli ummatin kai kana ji Allah yana da daraja su wasu na gani nasu allolin suna da daraja haka muka kawata wa kowa abin da yake yi shi na na gani shine kai mana kana gani shine to ya zaka zagi naka alhali kuma zai jawo ya zagi naka sun mai ji marji'uhum sannan zuwa ga ubangijinsu makomarsu take shine ma'aduhum wa masiruhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun ayu jazihim bi a'malihim in khairan fa khairun wa in sharran fa zuwa ubangiji gaba ɗayan mu za mu koma sai Allah ya ba mu labari ga abin da muka kasance muna aikatawa na وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله أَسْمَعَتَهُمْ da Wa aka billahi jahada imanihim Ubangiji ce sun rantse da Allah matukar rantsuwarsu la in aya cewa tabbas su dai in wata aya ta zo musu la yu'minuna biha haƙiƙa sun rantse za su yi imani da ita kul mal'aya ayatu inda Allah ka ce da su ai ayoyi dukkansu a wurin Allah suke wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun me ya sanar da ku cewa idan ta zo din cewa su ba za su yi imani ba ko kuma waye gaya muku in ta zo din za su yi imani wa nuqallibu afidatahum wa absarahum Allah ce kamar haka ne muke jujjuya zukatansu da ganunuwansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da shi ba tun a baya wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun kuma muke barin su a cikin dimuwar su a cikin wato batar su suna dimuwa يقول تعالى إخبارا عن annahum aqsamu billahi jahda aymanihim ay halafu bi ahalafu aymanan mu'akkada Allah yana gaya mana akan kafirai cewa kafiran nan su rantse da Allah kuma suka karfafa rantsuwansu shine jahda aimanihim ai mubalagatan fi ta'kidi aimanihim sun karfafa sun kai makura sun kure iya su la in ja'atun ayatun ay mu'jizatun wa khariqa da a ce za a saukar musu da wata aya wani abun mamaki gagara koyo mu'jiza irin ta annabawa la yu'minuna biha ay la yusaddiqunha za su gaskata kuma za su yarda da Allah قل إنما الآيات عند ya أي قل يا محمد هؤلاء الذين قل يا محمد هؤلاء الذين يسألونك waɗannan da suke tambayanka akan ayoyin nan ka ce musu suna tambaya ne ta'annutan wa kufran wa inadan suna tambaya ne kawai don tsananin ta'annuti da kafirci da taurin kai la ala sabilil huda wal istirshad ba wai don da gaske shiriyar suke nema da neman in ta zo za su yi imani da ita ba inda ma marji uhadi hil ayati ila Allah kace musu ai dukkan ayoyi komawar su zuwa ga Allah ne in sha ja'akum biha in ya ga dama ya zo muku da ayoyi wa in sha atarakakum in ya ga dama kuma ya bar ku ba ayoyi shine Allah ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wa ya ga ya mu ko wa ya sanar da ku ai wa ma yush wa ma yudrikum wannan wa ma yushirukum annaha din akwai kira'a guda biyu akwai wa ma yushirukum annaha idza ja'at akwai wa ma yushirukum innaha idza ja'at wa ma yushirukum innaha din nan kira'ar ibnu kathir ne da wato abu amr to wannan kira'ar innaha din wa ma yushirukum sai zama ana magana ne da su mushrikan Allah ya ce sun ce wai sunan tsaye da Allah in an turo musu aya abin mamaki na mu'ujiza za su yi imani ne Allah ya ce ka ce musu wa ma yushirukum wa ya gaya muku ne ka wa ya gaya muku za ku yi imani ha idza ja'at la tu'minun ai ayar ko ta zama ba za ku yi imani ba ko gane maganar kamar ana ba su amsa ne bayan sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi a saukar mana da abin mamaki mana ne Allah ya ce wa ya gaya muku za ku yi imani ko ta zama ba za ku yi imani ba saboda Allah ya riga san san zukatarsu sun bushe a ɗaya kira'ar kuma wa ma yushirukum annaha ita ce kira'ar jumhur wanda ciki yana cikin abin da muka karanta na hafs wato sai zama inna annaha din nan ko zama ma'anan ta la'allah wa ma idan wa ya gaya muku cewa in an kawo ayar za su yi imani ta yiwu ma fa ko an kawo ayar ma ba za su yi imani ba an gane wannan ko kuma wa ma yushirukum annaha idza ja'at yu'minun sai zama laɗin za'ida ce wa ma yushirukum annal ayata walau ja'at annakum yu'minun waye ga muku ko tazo za su yi imani kullu ta zo a matsayin za'ida ana samun ta a cikin alqur'ani Allah ya ce qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu ma'anansa qala mamana manaka an tasjuda ne kamar da yace mamana manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga ba la aure don haka la din ba ta aiki yana daidai da fadin Allah ta'ala wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum yarji'un sai ce annahum la yarji'un wannan la ba ta aiki kenan domin asalinsa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha haramun ne akan duk alƙaryan da muka halaka su annahum la yarji'un cewa ba za su dawo ba haramun ne su dawo sai ce annahum la yarji'un cewa su an gane la kaga wannan din sai ta zama za'ida ce ba ta aiki yana daidai da faɗin Allah ta'ala ne Allah ya alama ahlul kitab Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla bi yadillah kaga ma'anar sa li an ya'lama ahlul kitab saboda su sani sai ce ne an la ya'lama Allah ya sa kuna gane abin da nake faɗan nan ana nufi da wai laɗin ba ta aiki za'ida ce don haka anan ma da ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wannan laɗin ba ta aiki sa wa ma yushirukum annaha idza ja'at yu'minun wa ya ga muku ko ta zo za su yi imani wannan tafsirin yana da ƙarfi me yasa saboda ai Allah ya gaya mana cewa waɗanda suka gabata ma sun tambayi ayoyi ayoyi kuma an zo ba su yi imani ba ana an nursila bil ayati illa an kazzaba بها الأولون wanda suka gabata suna tambayar a musu ayoyi kuma an kawo ayoyin kuma sai ba za su yi imani da su ba su ma waɗannan sun sha tambayar ayoyi suna cewa ai a zo musu allah maɗaukakin sarki ya zo an gane ko allah maɗaukakin sarki da mala'iku su zo kafin su yi imani sun ce hatta tafjuna na minal ardu yanbu'a hatta waye sun ce ai ta ka musu irin waɗannan abun da suke tambaya to amma Allah yake cewa walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul adab al ko kowace aya ma aka ka musu ba za su yi imani ba shi yasa can gawa zai ce walau walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa sharna alaihim kullu shay'in fi balan ma kanu liyu'minu ko qubulan ma kanu liyu'minu ba za su yi imani ba Shi ne wa mayu yushiru kuma Allah idza ja'at la yu'minu wa ya ga muku ko sun zo ma ba za su yi imani ba an fahimta wa nuqallibu a wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra haka ne muke jujjuya zukatan su an gane hmm. da kuma idan su ga sunan muna juya su a yan nadadin sun ga abin su yi imani da shi ba za su yi imani ba kamar yadda da ba su yi imani ba awwala marra to yanzu ma ko an kawo aya ba za su yi imani ba hmm, shi ne yake cewa wa nahulu bainahum wa bainal iman mun riga mun dadda tsakanin su da imani ne an sa shamaki inna na fi anakihim ka fa a ila al-adqani fahimmu kuma so shi ya yasa zama wa sawa'un alayhim a an anzartahum am lam tundirhum la wa wa'azi baya musu amfani saboda an riga an toshe zukatan ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu an riga an sa wani rufin da zai sa ba za su taba iya ganewa ba shine law ja'atum kullu ayatin fala yu'minu ko da kowace aya ne ma aka kawo musu ba zai sa su yi imani ba kama sunna bainahum wa bainal imani awwala marra kamar yadda tun da a farko aka datse zuciyarsu ba su yi imani ba to da suka ki yin haka sai Allah ya ce menene sai Allah ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya riga toshe zuciyar da suka ki yin imani tun farko sai Allah ya toshe zuciyar wani yana ɗaya daga cikin dalilai da zaka kafa akan wato batun iradar Allah da sa akan shiryarwa da batarwa Allah yana shiryar da wanda ya so Allah na batar da wanda ya so ko to amma Allah wanda Allah ya batar da shi inna lalle Allah ne ya batar da shi man yudillahu kuma fala hadiya lahu amma Allah ya batar da shi ne akan zalunci kamar da muka fara a baya a Allah ya batar da shi ne akan adalci me yasa Allah ya batar da shi shine kamalam yu'minu bihi awwala marra da ayar ta zo zuciyarsa tana clean sai ya ki ya karba to tun da ya ki Allah kuma da ya tashi saka masa sai ya toshe zuciyarsa ya zama daga baba ba zai taba iya ganewa ba saboda Allah ya riga haqqat kalimatul azabi alal kafirin kalmar azaba ta tabbata a kansa sai ya shiga wuta to shi sa ko an yi ba zai yi imani ba shi sa wannan yana nuna cewa mutum ya karbi sakon Allah tun karon farkon da ya ji kar yayi wasa in mutum ya bari wa'azi ya zo masa ya ki karba sai ce zai yi shawara to bai sani ba afa aminu makar Allah ka san menene Allah ya shirya akan ka fala ya manu makar Allah illa al-qawmul kafirun don haka kada ka bari lokacin da ka je saƙon Allah baka karɓa ba ka ce za ka yi shawara ko za ka yi dubiya matarka za ta yadda ko ba za ta yadda ba a'a eh, iyayenta za su iya koranta irin waɗannan abubuwan za su iya sa farko lokacin da saƙon ya zo ka ƙi karɓa shi kuma Allah ce ula'ika ladina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim in Allah ya ga dama sai Allah ya toshe zuciyarka daga baya saboda sakayya akan gashi ka ji aya ka gane ka ka yadda to sai Allah ce to ko bara ka yaddan ba. kar Allah ya saka iya tunda yanzu ka kika ka iya ga shirye ta zo ka kika ka to sai Allah ce kar Allah ya saka shiryu kuma bara ka ba sai zama zuciyar ta gama dafewa kuma ko an yi wazi yanzu kuma baka ma so ka ci an gane wannan don haka mutumin da Allah ya batar da shi ta wannan hanya Allah ya zalunce shi ne wa ya jawa kansa shi ya ja shine ma'anan kamalan muminu bihi awwala marra shi yasa Allah faɗa suratul nisa'i cewa me yasa don wani zai ce to me yasa Allah ya toshe zukatansa sai ya zama ko ka masa wazima ba zai yadda ba saboda ai kafirai da sunan da yawa za su shiga wuta zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins ga sunan da yawa suna ta yawa a ƙasa ya shiga wuta to me yasa Allah ya musu haka kuma Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyar ta yanda ba ma za su yi imani ba sai wani ya iya cewa kamar Allah ya zalunce su sai Allah ya faɗa suratul nisa ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala nuna illa qalila kafirci suka yi shi kuma Allah sai ya toshe to waye fara laifi su suka yi laifi Allah kuma sai zama ba laifi yayi ba tunda Allah musu muqabala ne bal taba Allahu alaiha eh lalle Allah ya toshe amma haka kawai bi kufrihim kafirci suka yi wanda yawa Allah kafirci kuma Allah yana ga daman yayi masa duk abin da ya ga dama na wato jaza'an mushaqqa shi yasa sai Allah shi kuma sai toshe zuciyar wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun kuma bima'ana natrukuhum fi tughyanihim ay fi kufrihim ko kuma fi dalalihim kamar yadda Abdullahi dan Abbas ko Qatada suka fassara ya'mahun suna cikin dimuwa ma'ana yal'abu ko kuma fi kufrihim yataraddadun suna nan suna ta hayaniya suna ta hayagaga suna ta wato rashin samun tabbas suna cikin kafirci kuma akai za su mutu Allah ya tsare mu Allah ya ci a gaba ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika Allah ya ce inda a ce ma mun saukar musu da mala'iku kamar yadda suke nema din kun gane ai sun nema sun ce abin nan laula unzila mala'ika to auna rarar rabbana a sau kuma na da mala'iku mana mu gansu ko kuma mu ga ubangijin mu sai mu yi imani da shi ne Allah ya ce da a ce an saukar musu da mala'iku wa kallamahumul mauta kuma da a ce matattu suna musu magana matattu yana cikin rami ka zo wuce ta kabarin sai bulluƙo ya ce wallahi lahira gaskiya ne wallahi na mutu na ga bala'i don aka kai imani ina ce ƙarshen hujja kenan wa hasharna alaihim kullu shay'in qubulan kuma a ce mu tara musu kowane abu gaba da gaba su gani ya nuna musu cewa Allah gaskiya ne kuma lahira ƙarya ne ga lahira gaskiya ce ma kanu ne haka duk ba zai tausu su yi imani ba illa an yasha Allah sai dai Allah ya ga dama walakin na aktarahum yajhalun sai dai dewa daga cikin su suna jahiltar waye Allah wato wanda ya nuna maka yanda Allah yake da full control akan zukatan bil adama duk wanda kaga ya imani fa Allah ne ya shirye da shi duk wanda kaga ya bata Allah ne ya batar da shi shiriya da bata suna kan hanyar suna kan suna hannun Allah ne shi yasa Allah ce duni ahdukum ku nemi shiriya a wuri na don babu inda shiriya take sai a wurin Allah shi yasa mu nemi shirya a wurin Allah kuma in ka samu Allah ya shirya da kai ka ƙara ka ta nema ihdinas siratal mustaqim Allah ka kara shiryar da ni hanya madaidaiciya kuma kai addu'ar kar ka bata bayan ka shiryu rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana sannan kai fatar ka mutu akan musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun yana daga cikin hadisin da yake ban tsoro wani hadisi a cikin sahihu muslim wani daga cikin mutane yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har yana cikin wanda annabi ya dauke su a matsayin amintattun da suke rubuta wa'ayi amma wannan mutumin yayi ridda ko koma kirista saboda ka gane cewa wato shari'a a hannun Allah take wannan mutumi bayan an tafi habasha kawai ya je ga addinin kirista ana kawai sai shiga addinin kiristanci a sai rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih muslim mutumin ne ya zo ya mutu aka zo za a binne shi aka tona rami aka sa shi sai kasa ta bulluko shi aka sake tona walurin aka sa shi kasa ta bulluko shi sai da aka yi kwana uku ana haka daga bako suka ajiye shi a dandamalin kasa kawai aka gewaye shi da gini aka bar shi haka kasa ta kasa daukan wannan mutumin nauyin ya mata yawa mutumin da a gaban manzan Allah yake fa akwai wanda ya ga aya fiye da a gaban manzan Allah alaihi wasallam kuma har yana rubuta wahayi yana rubuta alkur'ani shi yasa shari'a a hannun Allah take duk wanda kaga Allah ya shirye da shi ya gode wa Allah kuma yayi kokari kada ya alfahari ya ta addu'ar Allah ya sa ya mutu akan hakan don karshen ne. wallahi ba wani ɗaya daga cikin mu nan da yake da tabbacin zai mutu a musulunci sai in Allah ya bashi wannan alfarma mutuwa akan musulunci alfarma ce annabawa ma haka suke roƙo annabi yusuf ya ce tawaffani musliman Allah ka sa har mutu a musulmi wa alhaqni bis salihin saboda ka kai addu'a ka mutu da a matsayin musulmi Allah ka ba mu wannan alfarma saboda me yasa alfarma ce shine hanyar da za ta kai ga aljanna aljanna inda take da tsadan nan haka ka samu kyauta a a sai in alfarma in Allah ya sa kana cikin list Allah karka goge sunan mu walakin na aksarahum yajhalun sai dai da yawa yawan su ba sa sani an fahimta ko to shine Allah yake gaya mana cewa duk abin da mutum ya gani na aya ba wai shine imanin yake ciki ba wani bai taba ba wani fasau ɗaya ma ya taba jin wa'azi in Allah ya nufe ka da shari'a yanzu abubakar radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah ta bai zo nan gobe sake dawo wa'azi jibe dawo wa'azi ba a tara masa jama'a wa'azin ina ne ba a annabi yana zuwa yace na ga mala'ika ya zo min wahayi ya ce ni manzon Allah ne sai ce na yi imani shi ke nan magana ta kare kuma ya san abokinsa ne su suna harkoki tare haka kawai mutum ya zo rana tsaka sai ce maka jiya Allah ya ce masa shi manzon Allah ne kawai sai ce na yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan in ba irin abubakar ba zai samu irin wannan jama'a an fahimta haka amma wani yanzu iyayenmu da kakanninmu da muka gode wa Allah cewa sun tashi a musulunci musulunci gada muka yi yanzu ku da kuke nan kusa kusa da ni wane ne tuna ran da ya karman shahadan shiga musulunci har kawai iyayenka sun yi a madadinka tun kana ciki ake sallah da kai ka fito kaga ana ta yi kai kana yi haka haka tun baka san me ake yi baka gode wa Allah wani ana nan an masa wa'azin lokar gamma an masa na jiha an masa na kasa an yi na duniya Allah ka samu dace shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn Allah ce kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi yana da abokan adawa shayatinul insi wal jin waɗanda suke shaidanu na cikin mutane da cikin aljannu yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura shashin su suna yi wa juna shashi suna yi wa juna shashi shashin su suna yi wa juna wa'ayi suna gaya musu suna rada musu me ya kamata su fara ko me ya kamata su kudurta zukhrufal qawli ghurura zirin zance irin na rudarwa suna koya musu magana mai daɗi zan da su rinka kimsa musu a zuciyarsu wanda zai sa su rinka faɗa don ɓatar da mutane walau sha a rabbuka ma fa'alu inda ubangijinka ya ga dama da basu isa su yi haka ba fadarkum wa ma yaftarun ka basu da abin da suke kirkira walitasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah kuma an yi haka ne domin saboda zukatan waɗanda ba su yi imani ba da lahira wato ta rinka karkata zuwa ga irin waɗannan maganganu wanda bai imanin da lahira ba shine wanda in ya ji maganar banza magana akan shirka magana akan kafirci magana akan bid'a sai ya ji ya yarda da ita har ya nutsu amma wanda yake da cikakken imani ba ma zai saurara ba wal yardahu kuma don su su rinka yarda da irin wannan magana wal yaqtarifu ma hum muqtarifun kuma don su rinka aikata abinda za su aikata mummuna an gane ko يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف haka ne Allah ya sa akwai alaka mai karfi tsakanin shaidanun aljanu da shaidanun mutane ka ji wani mutumin yana batar da mutane amma ya iya magana kana kai wani ya iya ya haɗu wallahi in yana magana kai maganarsa tana shiga akwai baki kuma shirka yake kai ba da bid'a amma in ya fara magana zaka ji baka so ka tashi a wurin to wannan wurin Allah ya ce shayatinul in ne suke masa wahayi shedan ne yake masa wahayin bai zai faɗa shi yake koya masa maganganu ba Allah bane ya bashi wannan Allah kan yana taimakon waɗanda suke faɗan gaskiya ne amma Allah baya taimakon wanda zai faɗi ƙarya inna Allah la ya'muru bil fahsha an gane magana an gane magana shine yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf alqawl ghurura duk wanda kaji yana batar da mutane kuma ya iya magana to shedan da yake masa wahayi kuma akwai alaka mai karfi shi shine shedan din cikin mutane amma akwai ogansa cikin shedanun cikin aljanu wanda yake gaya masa mai zai fada ko yake kitsa masa a zuciyarsa sai ya ji ya iya magana da zai fada ya batar da mutane walau sha'a rabbuka ma fa'alu Allah ce inda Allah ya ga dama ba su yi sai su yi haka ba duk abin da kaga ya faru wannan shi ake ce a kauniya Allah ne ya ga dama saboda duk abin da yake faruwa a duniya inda Allah bai ga dama ba ake yi kenan an fi karfin kuma ya ga an fi karfin sa ya kasa hanawa a'a ya ga dama ne kuke ku ci karen ku ba babbaka amma akwai ranar kin dillanci sai a ce tamatta bi kufrika qalilan amma innaka min ashabin na. amma irin wannan maganganun ba kowa yake saurara ba wani tasra ilaihi afidatul ladina la yu'minu bil akhirah wanda bai da imani shine zai saurare irin wannan kana da imani ya zauna maka ga kyakkyawar akida ga sunna sai ka rinka sauraron dan bidiya ka ji maka dadi sai dai ka ji kawai kai dariya an fahimta wal yardahu don su su yarda da abin bi mana abin nan wal yardahu su su rinka yarda da abin da suka ji ake faɗa bi mana yuhibbuhu wa yuriduhu to amma wani wal yaktarifu ma hum muktarifun ai wal yaktasibu ma hum muktasibun su rinka aikata abin da za su aikata mummuna saboda ya zama sun tara abin da zai kai su wuta Allah ya tsare mu mai Allah ya ce أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمؤمنين abu أفغير haka أبتغي ubangiji ya ce shin wani ne wanda ba Allah ba zan nema in rike a matsayin mai hukunci tsakanina da ku wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali ubangiji shine wannan da ya saukar muku da littafi wanda yake bayani daki daki walladhina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq waɗanda muka basu littafi kan suna sanin cewa wannan abu ne saukakke daga wurin ubangijinka da gaskiya fala takunanna minal mumtarin da dai karka zama daga cikin waɗanda suke shakka wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla Allah yace kalmomin ubangijinka sun cika a matsayin masu gaskiya kuma a matsayin masu cike da adalci la mubaddila li kalimatihi ba mai iya canza kalmomin ubangijinka wa huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma masani wa in tutai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce in ka ce za ka bi mafi yawan mutanen da suke cikin ƙasa to fa za su ɓatar da kai daga tafarkin Allah in ya tabi'una illa zan mafi yawan mutane ba komai suke bi ba sai zato wa in hum illa ya kuma galibinsu ƙarya kawai suke yi wanda suke gina shi akan zato da kuma wato kiri inna rabbaka huwa a'lamu man yadullu an sabili ubangijinka shine wanda yake sanin wane ne wanda ya bata daga kan hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi ne wanda ya fi sanin su wane ne suke shirya. Allah yake cewa a afa lahi abtari hakaman wato wato ubangiji ce ka tambaye su shin yanzu wai wani kuke so ɗauka ɗauka mai hukunci Allah zai allazi yahkumu bai wa ku? wanda zai yanke wanda zama fasil wanda zai yanke hukunci na daidai da ba daidai ba tsakanin ni da ku ai Allah dole shi ne mai hukunci alaysa Allahu bi ahkamil hakimi an gane ko wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun ba wanda fi Allah adalcin hukunci don haka ubangiji shine yake hukunci tsakanin ni da ku cewa ni nake kan daidai ko kuma kuke kan bata wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma Allah shine wanda ya saukar muku da littafi mufassalan bi ma'ana mubayyanan muwaddahan wanda yake bayani dalla dalla akan duk abin da kake nema innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl wa na tafsila kenan walladina atinahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq wanda muka ba su littafi su sun san wannan alqur'anin gaskiya ne ko sun yi imani ko ba su yi imani ba dai sun san wannan daga wurin ubangijin kai fala min minal mumtarin karka zama cikin masu shakka kamar yadda Allah ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin Allah yace in kana shakka cewa wannan abun gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka za su gaya maka cewa alkur'ani gaskiya ne su sun san cewa gaskiya ne sai dai in su faɗi ƙarya ko kuma su ɓoye gaskiya fala takunanna minal mumtarin kada ka zama daga cikin waɗanda suke wato shakka akan wannan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wato kalmomin ubangijinka sun cika a wajen sidqan a wajen cikan gaskiya ƙarshen gaskiya yana cikin alkur'ani nahnu naqussu alayka ahsanal qasas wa man asdaqu min Allah hadithan wa man asdaqu min qila ba wanda ya fi Allah gaskiya to shine ma'anan sidqan cikan karshen gaskiya shine alqur'ani wa adlan kuma karshen adalci shine alqur'ani man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal duk wanda ya ja ayan alqur'ani yayi gaskiya duk wanda kuma wato yayi hukunci da alqur'ani yayi adalci la mubaddila li kalimatihi babu wanda yake iya canza wato kalmar Allah abinda Allah ya dora abinda Allah ya faɗa tabbas shine hukuncin ubangiji bi ma'ana la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda yake iya canza hukuncin Allah ko kuma ya nemi ubangiji madaukin sarki ya canza wani abu kaza na hukuncinsa babu shi la ubaddilu li kalimati ay laysa ahadun yu'aqqibu hukmahu ba wanda ya isa ya canza hukuncin Allah ko ya ce akwai gyara la fi duniya wala fil akhirah la anan duniya wala al duk wanda kuma ya ga akwai gyara to ya faɗi menene gyara an fahimta ko shine Allah ce wa huwa samiul alim kuma Allah shine mai ji da dukkan abin da muke faɗa kuma masani ga dukkan abin da muke aikatawa wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce in kace zaka bi mafi yawan mutane ne to ko mafi yawan mutane sai dai su batar da kai wato ba a gane gaskiya ta hanyar yawa ba, ana gane gaskiya da ita gaskiya ce shi yasa malamai suke cewa la yuraful al-haqqu bin nas wa inna man nasu bil haqqi yu'rafu ba a gane gaskiya wai ta hanyar suwaye yawan mutanen da suka bi sai dai a rinka gane mutanen nan da suka bi me suka bi sai a ga abun ba mutanen ba shi yasa Allah yake gaya mana cewa wa ma aktharun nasi wala harasa bi mu'minin duk yawan kokarin ka mafi yawan mutane sai dai su zama kafirai ba za su zama mu'minai ba shi yasa a ranar kiyama wanda suka fi wanda za su je aljanna wasu za su je wuta suwaye suka fi yawa yan wuta su suka fi yawa manzon Allah suka ya ce mana kan aljanna fa 0.1% ne za su shiga aljanna 0.1% ba 1% ba ɗaya bisa dubu su za su shiga aljanna 999 za su shiga wutan haka ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah sai ya ce za Allah zai ce wa annabi adam ka ɗebi jama'an ka eh, ka zuriyan ka akai su wuta ka zaɓi ɗan wuta ya ce nawa zan zaɓa a ce cikin kowane dubu ka zaɓi 999 ka kai su wuta ɗaya je aljanna kaga 0.1% kenan duk sauran suna wuta Allah ya tsare mu in ya tabi'una illa zan mafi yawan mutane suna bin zato ne kawai muna gani kamar haka ne daidai muna gani wa inhum illa yakhusun kuma ƙarya ne zaton nan ba daidai bane inna rabbaka huwa alamu man yadullu an sabili Allah shine mafi sanin wanda ya bata wa huwa alamu bil muhtadin Allah kuma shine mafi sanin wanda ya shiryu hanyar shari'a Allah madaukakin sarki ya fi sanin waɗanda suke kanta wanda kuwa Allah ya faɗa cewa suna kan shari'a ne mu'minai wa innaka la'ala innaka la'ala hudan mustaqim Allah ce annabi sallallahu alaihi yana kan tafarki don haka in ka bi hanyar sa lalle kana kan tafarki waɗanda kuma ba haka ba wa annama yad'una min dunihi al-batil wanda kuma duk ba hanyar Allah bane to wannan abu bata ce don haka kaga Allah ya san wanne ne bata wanne ne shiriya ke dama ɗaya shiriya ne ɗaya bata wa inna au iyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai ka zama kana kan shari'a ko ka zama kana kan bata shari'a ita ce hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata kuma ita ce hanyar shirka hanyar bid'a Allah ubangiji ya dora mu akan tauhidi da sunna ya raba mu da hanyar shirka da bid'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana subhanakallahum wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh